فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى sai shaidan yayi wa annabi adam waswasi ya ce masa shin in nuna maka wata bishiya wadda duk wanda ya ci daga gare ta ba zai mutu ba har abada zai wanzu ya zauna da rayuwarsa kuma ya yi mulki mai ɗorewa wanda ba zai yanki ko ya ƙare ba